to congratulations matar ta ta samu bouncing baby boy. Yeah. So, da iya shiga? ba ba. haidar bari me haka haba baban haidar da kake son ga mutane idan suka shigo suka ga kana shara sai su ci na mun da biyu idan suka faɗa haka ƙarya suka kai. ai daga sai kin mallake na ai fatima wai maganar da na faɗa ne sa ki kuka maganar da na faɗa shi ne sa ki ɓacin rai da maganar da na faɗa shi ne sa ki kuka to baki na hujjan yi kuka domin kyawawan ɗabi'unki da kyawawan halayenki su ne suka sanya na cikin kin mallake duk mace da ta irin waɗannan halayya to tabbas dole za ta mallake ba na halayyanki ba wai zagi ba ne ki fahimce ni ki haƙuri ki daina wani

saboda kyawawan ɗabi'u na matarka da a ce matan duniya za su sani to ina ganin da ita ya kamata ko ce da irin halayya ta ya kamata su koyi domin kyawawan ɗabi'u gaskiya dai alhamdulillah a kullum ina godiyar ubangiji saboda kyautar da ya ta macen kirki a tabbas idan kyawawan hali na mace yakan sa mace ta aljanna to ba na raba ɗayan biyu in sha Allah mata ta yar aljanna ce saboda ita kullum burinta shine yadda za a yi ta kyautata mu ta guje mu kuma bacin raina to kaga ai sai dai godiyan ubangiji wato kullum abin sha'awa shine ubangiji Allah ya bani ɗaya mace yadda take son mijinta kamar yadda ya baka mata sannan kuma a ƙarshe ina son gaya ma magana da dole ka jajirce wajen kai hakinta ka yi mata adalci kamar yadda take kwatanta adalci a kanka domin ku shiga aljanna insha Allah kullum buri na kenan kuma kullum abin da nake kokarin kwatantawa kenan Kan shawarar na baka nan ya kamata a ce an kai shi makaranta ba don kwan ko don kwakwalwansa ma zai ƙara buɗe idan ya ji makarantar boko da safe idan ya dawo da yamma sai ya tafi islamiyya ba ma na ga kamar kana zubar da hawaye dan allah dan annabi idan har magana na maka ya bata maka rai kai hakuri haƙuri ban faɗa don na bata maka rai ba abin da tsana a rayuwa na shine in ga na bata maka rai ba na san daga ka. ana san allah yana iya yin fushi da Dan allah ka hakuri haƙuri ki daina zaɓen irin waɗannan kalaman ana son ji ne kalaman masu tare bakin ki sai dogon tunani ma da ya saka a kusan shekaru biyar kenan mana tare da ke. amma ba daidai da nan rana ɗaya ba ki taɓa farta mu wata mummunan kalma da za ta ɓata min abin da ya sani takaici har ya sani kwalla ne yau idan aka waye gari ba na duniya dakata babin haida me yasa kake kwadaita mu kanka mutuwa tun yanzu ba na bukatan ka mutu a yanzu na fi son ni na riga ka mutuwa na barka tare da haidar ko dan ka kula mana da shi amma na san tabbas idan kai ka riga ni mutuwa na san sai na shiga wani hali ki daina furta wannan salama ba na son wannan kalmar ya rinka fitowa daga bakin ki mu za mu fita sai Allah ya dawo da ku ka kula da kanka insha Allah maganar baki tana sauya ra'ayi zancen mutane ne ladabi rashin sakan sa mutum yabon kwana da danginsa. malam ke faruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ke faruwa dan Allah zancen rayuwa da usili tarbiya ake wa tattali rayuwa 'yan an a hannu hankali ba za a yi rashi ne dace ba rayuwar dan adam cikin dangi nasa ba zai zamo kazanta ba zuciya ba ta gana mai kinta tunda bai nuni a fili ba mutuwa ajali sanadi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya Allah ya gafarta masa. Allah ya sa ya huta. A cikin mutuwa tana kan kowa ko? Kuma dukkan mai rai sai ya ɗanɗani mutu domin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fada so ki hakuri ki ɗauki dangana ga ubangiji ki ɗauki kaddara ki zama ready a kowane lokaci za ki ɗauki kaddara kar ki manta kai ma kanki za ki iya mutu. daman ba wani abu ne ya sa maka hanzarta maka zo da wuri ba kin san mijinki yana yin adashi to bai ɗauka ba har Allah ya karɓi ransa to shine yanzu maka kawo wannan kuɗin adashi kasu kuma akwai eh, kungiyar mu ni ne da ciyaman da na kungiyar yan adidi ta sau to akwai mutane haka wanda muke tare da sunayen kungiyar adidi ta sau aka hada aka yi contribution shine aka ce a kawo miki wannan da Allah ki hakuri ga shi ki karba hakuri za ki daina kuka kar ki damu ki karba kuma wannan kuɗi da aka baki ba za ki zauna a gaba ne ki kashe su ba kin ga kina da yaro dole sai dai kin ba a hankali ki nemo wani abu ki rika juya kafin maga abin da Allah zai kar ki damu duk wanda ya haƙuri insha Allah zai gari ba abu da fatan mu masa addu'a ubangiji Allah ji kansa Allah gafarta masa ki dina ku ki dina inda Allah ya sa muna da da tarbiyarsa tana hannunki inda Allah ya sa babu ran mahaifinsa duk lokacin da Allah ya kawo abu babu makawa sai ya faru ba na manta muna zaune a tasha aka ɗauke shi tafiyarsa shine bai da ba mota ta ji ta kaɗe shi saboda haka sai ki dawa kuri da dangana ki rike danki shine mafita a rayuwarki wannan shine abin da zan iya cewa sai dai ci Allah ya gafarta masa Allah ya jigansa Allah ya kyautata namu zuwa na gode Allah ya saka da alkhairi gaskiya mun zauna da ni da mijina zama na tsakani da Allah ban taba mafarkin zan waye gari ba tare da shi ba yanzu haidar ka zama maraya kenan ba abin da nake tuna sai ƙarshen rabuwa na da shi a shi da ba ba zan sake ganin shi a rayuwa na Zancen rayuwa da usuli tarbiyya ake wa tattali rayuwa in an bi a hankali ba za a yi rashi na dace ba rayuwar dan adam cikin dangi na ba zai zama ta malamin ya ce domin in mutum ya mutu ba a mai kuka sai dai a mai addu'a haidar da ke ba ki bi kuka ba kaji kaji haidar kana jin bacci ne haidar mu jan kwantar da kai kaji mu jan kwantar da kai ya gida. Yau mama ta ce ta ce an kawo miki kuɗin da kika ara, au kuɗin da ta ara. Allah sarki garbati har ta samu ta haiko ka da shi. Wallahi. Ban ma sa ran a yanzu ba ne. Allah sarki garbati ta eh? ce mata na gode na gode Allah ya saka alkhairi. Dama yanzu na haɗa kuɗi ne zan je kasuwa in yi sayayya. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Ka gaishe ka ji? Na gode. Yau na shiga uku asiri na yato na gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Shin yi ba asiri na yato na Allah ne ta rufa asiri. Tabbas haidar Allah ke rufa asiri. Amma ni asiri na ya tura. Ya kula. baki tana sauya ra'ayi zancen mutane ne da dabi rashin sakan sa mutum ya kwana da dinginsa. tarbiya ake wa tattali rayuwa ɗan ɗabi'a. Salamu alaikum. baba, wai lafiya ka zo da sassafen nan? Kuma ya ƙare. An kammala karatu? Kai alhamdulillah na gode wa Allah. Kai na ji daɗin wannan abu. Ba sai dai umma. Allah ba sallami ne a daidai sun umma. Au to baka ba kuɗi? To ba damu akwai ai. an kai masa. kai sannu da zuwa kai na ji daɗi ne ah, ah, ah, masha Allah sannu sannu ɗan baba aka saka a bakin ka mana dawo daga nan tukun amma to bara na je ne wanka da watsa ruwa to ka je ka watsa ruwa ka zo a ci kosai da kunu las arquitecturas Halima don Allah ki magana. Ina lafiya, yanzu Alhaji ya zo ya ce mu tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ba umma shikenan Alhaji lokaci ɗaya sai ya ce a tashi. To yanzu umma ina za mu? Ina za mu ko? Don dawar ba matsa gida. Ai yayi ma kwana uku ya bamu. Umma kwana uku? kawai ke bada notice Assalamu alaikum. Ma. Na. Dan ba Ma eh ai. To. An samu sakin mana haba to to shi kenan yanzu abin da za a yi sai in ajiye su gobe da safe sai ka ɗauka sai ka kai banki ka je ka ajiye kafin mu kuma san abin da za a yi ko amma maura haka ina ganin fa ina nan fa a'a yamma ta yi ai yanzu kan sun tashi bari in je ajiye sai da safe ko ya jiya kana kuma huda ka da wannan kusas yanzu yanzu nan ya kuri ka kuka ce shi da kuka ku ba ah, a ba mu kudi ba mu kudi shi da ni Allah ku ya kuri ka kuka ce wallahi kuma sai da kashe wallahi sai da kashe Kuma a kuma. kuwa wato idan na gaya ma labari na dole ba ka tausaya mu wallahi wallahi gaba ki ɗaya ta gaba ɗaya ma ni ba na jin daɗin komai kaga muka sayar da duk ƙaddarori da muke da shi muka je muka sayar na zo da kuɗin ina shigowa gida yan fashi suka biyo har cikin gida da ni da mahaifiyata suka mun duka ƙarshen magana da nake gawa a yanzu haka wallahi wallahi ko kabowa mu da shi ina zan sa rayuwata to yanzu a halin yanzu dan mama ni babu abin da zan iya ma saboda da ina da shi ni kaina da zan taimaka ma amma ni kaina ni ma karfin hali nake amma yanzu abin da zan iya ce ma ka ci gaba da addu'a in Allah yadda Allah zai yi mana abin da mafi alheri dukan mu